ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan sace dalibai 'yan makaranta fiye da ɗari biyu da aka yi a garin Kuriga da ke jihar Kaduna. To kowane mataki gwamnati ke shirin ɗauka domin gano wa'annan yara tare da dawo da su wajen iyayensu ga dai gwamna Obasani. Tabbatar Allah ya da zai su ma dai iyaye da kuma al'ummar garin na kuriga sun tofa albarkacin bakin su kamar haka an so mu ya mu ku ji tausayin mu ku ji kan mu ya Allah Allah shi kadai muka dogara da shi an zo an dauke an kashe faran har gida haɗaka an hallaka shi bayan wata ɗaya yanzu gashi an zo an ji yan makaranta dan Allah dan annabi a taimaka mana wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar da hankali da jefa damuwa ga zukatan masu sani ciwon kansu a duk duba da cewar a hukumomi kullum suna faɗin cewar suna iya kokarin su amma kamar yadda na sha fada shine dan buyin ya yawa baya jin mai to da fatan dai za a yi sauraro lafiya can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Shirin namu na yau zai karkata ne zuwa garin Kuriga da ke jihar Kaduna a arewa maso yammacin Najeriya inda makon da ya gabata wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗaliban sakandare da na firamare fiye da ɗari biyu lamarin da kuma tuni ya fara jan hankalin hukumomi na ciki da wajen Najeriya musamman ma dai majalisar ɗinkin duniya to mataki gwamnati ke ɗauka taimaka domin shawo kan wannan lamari ko gano yaran da aka sace ga dai gwamna Ubasani na jihar Kaduna. Abin da ya kawo ni na farko in muku jaje kuma na biyu in tabbatar muku shi Allah ya da a matsayi na na gwamnan jihar Kaduna da kuka zabe ni shi yasa na najo abu da safe a ko na taso yanzu na zo domin muku jaje kuma in tabbatar muku cewa Allah ya da ba yaro ba zai bace Allah ya insha Allahu da dan Allah ko kafin zo wurin nan na magana da National Security Advisor shugaban security na kasa wato Malam Nuhu Rubadu kuma a yanzu haka ana nana kokari wani abun ba za mu faɗi a radio ba ko a jarida saboda bai kamata ba ma jami'an tsaro sun bijima kuma insha Allah za mu gada nan dukkan su gida insha Allah duk abin da za mu yi in ya kama in zo ku da ne kullum zo na da ku za mu yi Allah domin ita gwamnati amfaninta kare dukiyar al'umma da rayukansu shine babban abin da gwamnati ta sa a gaba kuma wannan abu ne wanda amana ne aka mu. kuma in Allah yadda za mu yi a mu ga cewa mun nemo hakkin al'umma mu gabaki gwamna obasani kenan na jihar kaduna yake jaje ga iyaye da kuma yan uwan yaran da aka sace a garin Kurga, da ke jihar kaduna waje daya ga abinda wata daga cikin iyayen da aka sace 'ya'yan nasu a garin na Kurga ke cewa muna neman taimako wajen allah da manzon sallallahu alaihi wasallam yaran mu sun fita gida ta fita da lura jikinta ba ta jin daɗi na kora ta akan ta tafi makaranta kar tilata ko karya ba ta yi ba yan ta'adda sun kawo mamaya sun mamaye makarantar nan ba ta inda yaran mu za su fita sai wanda Allah ya tsirata matasan mu sun yi bakin kokarin su ba su da makami wanda za su iya ceto mu wa'annan yara sun ba mu cikin wani halin ibtila'i muna hangen 'ya'yan mu ana kora mana su min kuka min kuka uba sani ka taimaka mana don girman Allah da manzon shi ka taimaka mana yaran mu suna can a cikin itila'i ga yunwa ga rana ga tafiya ga bakin ciki sun ban mu a cikin wani hali ku riga ba mu cikin tsaro matasan mu suna kwana a bakin daji a bakin rahuka domin su kare mu da mu da dukiyoyin mu ku riga ba sa ba akuya ba su ban mu da komai ba ga yunwa da take damun mu uba sani dan Allah dan annabi uba sani ka taimaka mana da nuhu badu Allah shine gata mu ku ne gata mu ku ceto man wainnan yara ga guda ɗaya daga ciki yau Allah ba shi mafita ya gudu ya zo cikin wani mawuyacin hali ba ci ba sha dan Allah dan annabi ku taimaka mana kuwa Allah da manzon shi ku kwato mu yayan mu Allah ya an so mu yayan mu ku ji tausayin mu ku ji kan mu ya Allah Allah shi kaɗai muka dogara da shi an zo an ɗauke an kashe farin sufal har gida haɗaka an hallaka shi bayan wata ɗaya yanzu gashi an zo an ji 'yan makaranta matasa mu ba su da makaman da wa'innan barayi suke da shi dan Allah dan annabi a taimaka mana a tausaya mana 'ya'yan mu ƙanana ga su nan zazzan na ba mu da abin da zamu ba su face illa da bakin ciki da ya damu ƙana ƙaramin yaro ya kwana bai ci ba a kurga saboda tashin hankali ba dan sanda a kurga ba su waje a kurga ba mu da kowa sai Allah da manzon shi yanzu makarantar nan da Allah muka dogara da ita muka dogara ita kadai ne cin moriyar mu na gwamnati yanzu gashi an zo an tattara an kwashe man yara Sani ka taimaka mana dan Allah ka kaunaci Allah ka kaunaci annabin Allah ka taimaka mana ka tausaya mana ni ga hawan jini na damuna da me zan ji da me gidana da me zai tallafa man bakin daji ba dama dan gari ya fita a kama shi dan ta'adda su ce a kawo kuɗi me za mu ba su sun hana ai noma sun hana ai kiwo an ban mu cikin talauci kamar ba mu tare da gwamnati Nuhu Rubado ka taimaka mana dan dan Allah dan annabi ka ji muka taimaka mana Allah ka tausaya mana mun ji bayanan da kai mun gamsu ba mu gamsu bane amma muna ƙara neman tallahi wajen Allah yau jawo wannan da yayi ya daga mana hankali a yanda muka ga halin da yake ciki saboda gashi shi namiji ne ya ta gayyara ina ga yan mata dan Allah dan annabi a taimaka mana mun san kun jajirce a jiya mun ga alamu amma muna neman neman ƙara taimako da ƙwarin gwiwa dan Allah ku taimaka mana ku ji tausayin mu ku ji kanmu a kurga to koya masana harkokin tsaro ke ganin yadda wannan lamari na rashin tsaro ke barazana ga ilimi dai Dr. Yahuza Ahmed Gezo wani masanin tsaro a Najeriya to wannan wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar ta da hankali da jefa damuwa ga zukatan masu sani ciwon kansu a duba da cewar a hukumomi kullum suna faɗin cewar suna iya kokarin su amma kamar yadda na sha fara shine buyin ya yawa baya jimai jami'an tsaron da ake da su a Najeriya sun yi karanci karancin da basu kai kashi ashirin da biyar cikin ɗari na bukatar da ake da ita don tunkarar wannan matsalar tsaro ba abu na biyu gazawar da aka yi na tunkara kai tsaye ga su waɗanda aka san su aka san su waye masu aikata waɗannan laifuka domin duk da karancin jami'an tsaro da ake da su da an tinkare su bil haƙƙi da gaskiya ta hanyar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da sauran miyagun abubuwa na taɗe kafa waɗanda suke cikin baragurbin waɗanda ake samu cikin ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan tsaro watakila da an isa kaiwa aƙalla kashi saba'in da biyar zuwa tamanin cikin ɗari na yaƙi da wannan matsala. Abu na uku shine wato akwai damuwa matuƙa a ce ana mai da hankali wajen ɗaukar yara 'yan mata domin akwai haɗari saboda yanayin jefa rayuwarsu cikin abubuwan barazana guda uku. Na farko soja za a iya musu fyaɗe, na biyu za su kasance dama su halitta ce mai rauni, sannan kuma na uku hukumomi ba su cika tsayuwa wajen ɗaukar matakin da ya kamata a kan lokaci ba, duba da cewar akwai yara a makarantun na makarantar Gusau da sauran makarantu waɗanda har yanzu suna can a hannun waɗannan 'yan ta'adda. Duk da yake muna yabawa a ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara da sauran abokan aikin shi da sauran hukumomin tsaro na faɗi tashi da suke yi domin dole ne mu rika karfafa su ba za mu ce ba sa komai ba domin da ba sa yin komai da ni da kai a inda muke da yanzu ba mu isa mu magana a nan gurin da muke da kai muna tattauna wannan magana ba wasu na fargabar cewa idan dai za a rinka ci gaba da ɗiban yara a makaranta to za a ƙara kashe ilimi da ake gani a arewa dama wani irin na ƙasa kuke ganin wannan zai iya kawowa a maganar ɓangaren ilimi ganin cewa makarantu ake zuwa ɗiban irin wannan na farko zai ruguza iyaye zukatan iyayen yara na biyu zai karya wa malamai gwiwa sannan kuma na uku zai kawo nakasu ga koma bayan harkar ilimi sannan na hudu kwarin ilimin da ribar makomar arewacin najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa sannan na biyar makomar ƙasar domin duk al'ummar da makomar ilimin ta bashi da kwari to lalle makomar ta tana da alamomin tambaya babu iyaka sannan abu na na shida shine wato zai jefa gwamnati ita kanta rudani da kuma su kansu wato manya-manyan makarantu na jami'oi domin za a kai ga yanayin da zai zama babu mara ɗaliban da za su iya tafiya a matsayin wannan abu ya ci gaba da faruwa yana taba makarantu kanana na sakandare to ka ga babu yadda za a yi wata za a samu ɗalibai marasa wato wadatuwa wanda za su shiga jami'a kaga malaman jami'a da dama za su rasa aikin yi domin idan babu aikin da za a yi za a zo a ce a rage ma'aikata to wannan wani abu ne mai matsanancin hadari kuma mai barazana ga makomar ilimi a kasa baki daya to masu haro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu a jihar kaduna isa lawal ikara da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin juri lelas garsham naku gida jibrin ke cewa huta lafiya sai wani mako can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa